Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litinin 29 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran. Magoya bayan shugaban kasar Gabon Ali Bango da babban abokin adawarsa Jinping kowane suna ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a kasar. kwamandan 'yan tawayen farc na colombia ya ba da umarnin dakatar da buɗe wuta na ƙarshe a tsakar daren jiya lahadi a jiya lahadi ne shugabar ƙasar jamus angela merkel ta ce ba za ta yiwu ba a ce wasu ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar turai sun kulle wa 'yan gudun hijira kofa domin kawai suna musulmai to kanin labaran kenan ana ci gaba da cece kuce kan halin rayuwa a najeriya magana ce gaskiya maimakon a fada ma shugaba ya mai da hankali ya yi a mai da shi siyasa ana zuga ana zagi to sai dai bangaren gwamnati ya ce a rinka la'akari da sanadin al'amarin man fetur daga dala ɗari da arba'in ya dawo dala tana kamar kai kake kawo buhu goma na shinkafa gidanka duk wata ya zama na ciyawa buhu uku kake kawowa wannan mutanen gida a yi hakuri a san yadda za a yi maganin su za kuma a ji inda aka kwana game da alkawarin da gwamnatin najeriya ta yi na samar da ayyukan yi nan da nan ga matasa miliyan goma da kuma ƙarin malaman makaranta dubu ɗari biyar idan muka kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa 'yan hada-hada a gefen kasuwar yamai sun yi zanga-zanga kan shirin korarsu kuma kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na ta wato na tafa da shirin nan nasa na ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. masu are assalamu alaikum magoya bayan shugaban kasar gabon ali bango da babban abokin adawarsa jinping kowanensu na ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a kasar haka kuma suna cewa an tafka magudi a zaben na shugaban kasa yayin da pink dan shekaru 73 da haihuwa ke cewa shine ya nasara a zagayen farko na zaben sai kuma a wuri daya mai magana da yawon shugaba ali bango yake cewa shugaba bango ya faru samun nasara zagaye na biyu idan dai har pink ya samu nasarar zaben to wannan zai kawo ƙarshen mulkin iyalan gidan marigayi umar bango shi dai ali bango ya gaji mahaifinsa ne umar bango wanda ya rasu a shekarar 2009 bayan ya kwaya shekaru 41 na mulkin ƙasar ta gabon gobe talata ne dai ake sa ran fidda sakamakon zaben a hukumance kwamandan 'yan tawayen frak na colombia ya ba da umarnin dakatar da wuta na ƙarshe da tsakar daren jiya lahadi a matsayin yarjejeniya ta dindindin da kungiyar ta cimawa da gwamnatin kasar an ji shugaban kungiyar 'yan tawayen na cewa daga yanzu iyaye ba za su sake binne 'ya'yansu maza da mata waɗanda aka kashe a wurin yaƙi ba shugaban 'yan tawayen da ake kira timoshenko ya ce daga yanzu duk wata adawa da rashin jituwa za ta zame tarihi shi ma shugaban ƙasar ta colombia juan manuel santos tuni wato ya bayyana cewa sojoji za su ajiye makamansu daga yau litini dama duka ɓangarorin biyu sun bayyana aniyarsu ta samar da zaman lafiya a cikin watan da ya shige a habana wanda ya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe shekaru 52 ana gwabzawa tsakanin 'yan tawayen ƙasar ta colombia masu ra'ayin riƙau da kuma gwamnatocin ƙasar daban-daban da suka gabata ana sa ran kada ƙuri'ar raba gardama a wannan wato kan wannan yarjejeniya a cikin watan gobe yakin wanda ya fara aka fara shi a matsayin bore a shekarar 1964 ya kasaita zuwa yakin da ya laƙume rayukan jama'a har sama da 220 kana ya kuri mutane kusan miliyan biyar daga muhallansu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jihar lahadi ne shugaban jamus angela merkel ta ba da ta ce ba za ta yiwu ba a ce wasu kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai suna kulle wa 'yan gudun hijira kofa domin kawai suna musulmai ta ce tilas ne kowa ya taka rawarsa da ya dace ya taka shugaban tana magana ne sa'alin take wa gidan talabijin na ard jawabi shugaba michael ta ci gaba da cewa abin da take ganin bai dace ba shine wasu na cewa kusan dukkanmu ba mu son musulmi ne kasar mu ko da ko akwai bukatar ba da aikin jin kai ko kuma a don haka ta ce za su ci gaba da magana akan wannan batu shugabannin kasar ta jamus suka ce suna sa ran su baiwa 'yan gudun hijira da yawan su ya kai dubu ɗari uku damar shiga cikin kasar a cikin shekarar nan ta 2016 wanda kuma yawancinsu 'yan kasar afghanistan ne da iraki da kuma syria inda rayuwarsu take cikin haɗari sakamakon yaƙi da ayyukan ta'addanci da ake yi a kasashen nasu Michael ta ce tana so a samar da tsarin raba daidai tsakanin kasashe 28 da ke cikin wannan kungiyar na waɗanda za su zamo 'yan gudun hijira yanzu haka dai wasu daga cikin 'yan kungiyar ta tarayyar turai musamman waɗanda suke daga gabashin turai sun kirda da wannan tsarin na karɓan 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya yayin da wasu kuma suka ki amincewa da tsarin raba daidai din misali shugaban czech wato prime minister baholslav sabotaka ya faɗa a cikin satin da ta gabata cewa shi baya son tawaga musulmai da yawa a ƙasarsa saboda matsalolin da suke gani ya ce ya rage ga ƙungiyar tarayyar turai da ta yanke hukunci na adadin 'yan gudun hijirar da za ta karba gaba ɗayansu. 'yan tawayen ƙasar siriya da ke da goyon bayan turkiya sun samu damar kwace ƙauyuka hudu da kuma gari guda da ke ƙarƙashin sojojin kurdawa da ke arewacin siriyar yayin da kuma wasu rahotanni ke cewa harin ta sama da sojojin turkiya suka kai yayi dalilin mutuwar fararen hula 35 a yankin kungiyar nan mai sa ido ga wannan yankin da ke kasar burtaniya wadda da turanci ake kira syrian observatory for human rights ta ce a harin na jiya lahadi an kashe mutane ashirin a ƙauyen jub al-kusa yayin da aka jima mutane hamsin rauni a yankin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye haka kuma ƙungiyar mai sa ido ta ce wani harin ta sama ya kashe wasu mutane sha biyar farar hula kana wasu ashirin sun samu rauni a garin al'armara sojojin turkiya sun ce harin da suka kai ta sama a arewacin siriya ya kashe sojojin wato 'yan tawayen kurdawa 25 ne kawai kuma ba farar hula cikinsu sojojin turkiya suka ce har kwanan gobe suna nan da ƙudurinsu na kare farar hula a ƙasar kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta shimfiɗa shaharar mawaƙin nan kuma marubucin waka na kasar mexico mai suna alberto aguilera valandez wanda aka fi sani da suna juan gabriel ya mutu jiya lahadi a kusa da los angeles kuma ya mutu yana dan shekaru 66 ne da haihuwa sai dai ba a samu wasu bayanai sahihai da suka tantance wannan batu ba amma dai fitaccen dan jaridar nan na kasar ta mexico lopez doriga ya ce mashahurin mawaƙin ya yi fama da ciwon bugun zuciya 'yan sa'o'i kaɗan da kammala gwangwajewa a wurin wani biki a los angeles ana sa ran iyalan mamacin su fitar da sanarwa ta musamman a yau din shugaban kasar ta mexico enric pena nieto ya faɗa a shafinsa na twitter cewa yana makokin mamacin wanda ya fice a filin waka da rubuta ta mutum mai murya da ke cike da basira wanda ya baza sunan ƙasar mexico ta hanyar waka mamacin wanda sau shida yana samun lamban yabo domin ƙwarewarsa ga waka akan dandali ya faro ne a matsayin mawaƙin cikin gida a cikin shekarunsa na waka na farko kana daga bisani ya kasaita ya zamo a saman farko na mawakan da suka shahara ba ƙasar su ta mexico ba a har ma duniya baki ɗaya waƙoƙinsa da ya yi musamman waɗanda suke nasaba da soyayya an sayar da kwafi sama da miliyan 100 a yankin latin amurka spaniya da ma al'ummar da ke magana da harshen spaniyanci da ke nan amurka To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To tun bayan da farashin mai ya rikito a kasuwannin duniya ne dai kasashen da suka dogara ga man fetur ba tare da raba kafa don tanaji ba suka shiga halin ni'asu kama daga kasar Venezuela zuwa irin su Najeriya. inda har yanzu shugabannin al'umma ke ta kira ga hukumomi da su ceto talakawa daga tsananin kuncin rayuwa hassan mai na kaina gare ka 'yan Najeriya ba za su mantawa da yadda shahararren malamin addinin Kiristan nan Rabaran Faza Mbaka ya yi wa gwamnatin Goodluck Jonathan wankin babban bargo ba. A 'yan kwanakin nan sai da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya ji hankalin gwamnatin tarayya dangane da yadda tattalin arzikin kasar ke ci gaba da taɓarɓarewa. Shahararren malamin addinin musuluncin nan a Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Bamba ya ɓara. a saman ma al'umma a bincikar a batta cikin yunwa wai sun tagayyara wai sun tozarta Allah ya tambaye ka waɗannan mutane duk da ke karkashin ka kasancewar ka kana siyasa ko kasancewa kana mulki ba abinda aka ɗauke ma cikin hakkoki na shari'ar musulunci ba yanzu haka jarrabawa da ta wuce yaran an kore su da yaro ya je gida shehu bashi ce zauna yanzu ta ciki ake ba ta makaranta abinci baya ɗaukar jinkiri a jira zuwa lokaci kaza shi yasa Allah madaukakin sarki ce allazi aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf wai kashin bayan rayuwa abubuwa guda aminci da abinci abinci da aminci kafin azumi da wata ɗaya aka sai shinkafar hau kwano arba'in dubu goma sha shida aka sayar shekaran jiya kasuwar da wani dubu talatin da shida magana ce gaskiya maimakon a fada ma shugaba ya mai da hankali ya yi sha mai da shi siyasa ana suka ana zagi wannan ba shi zai fishe mu ba. to ko mai gwamnatin najeriya za ta ce akan haka ga martanin da kakakin fadar gwamnati malam garba shehu yamin man fetur daga dala ɗari da arba'in ya dawo dala tana kamar kai kake kawo buhu goma na shinkafa gidanka duk wata ya zama na ya buhu uku kake kawowa Wannan mutanen gida a yi hakuri a sanye da za a yi maganin su. Talakawa suna kuka cewar cikin ana fama da raɗaɗin rayuwa. Gwamnatin ta san da wannan Ta sani kuma idan ka karanta kasafin kuɗin bana da gwamnati tarayya ta yi ba a taɓa yin kasafin kuɗi a Najeriya wanda aka yi wani kaso na musamman naira biliyan ɗari biyar domin a tausasa wa mara ƙarfi a ƙasar nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, to har yanzu kan wannan batu na buƙatar sauƙaƙa ma talaka wahalar rayuwa. Tun kafin wato takankama gwamnatin Najeriya ta yanzu ta yi alkawarin samar da ayyukan yi nan da nan ga matasa wajen miliyan goma banda malaman makaranta dubu ɗari biyar da ta ce za ta ƙara su shi ma nan da nan to an ce har yanzu ba a gani ba a kar, al'amarin da wasu ke ganin ya taka rawa a matsalar takuncin rayuwa madina dauda gare ki daga dukkan alamu an dosan mu shekara ɗaya da kusan rabi bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wannan alkawalin wani abu da ya ɗauki hankalin kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi na majalisar wakilai a ƙarƙashin jagorancin honorable timothy ngolu pdp fanshin kanke kanam a jihar filato in za a yi wannan abun fa a duba shi da kyau saboda kada a je a yi kuskuren da da aka yi kwanakin baya wancan program na su da su pap na su wane ne suka mutu za a bada kudi kudi zai zuba a kasa ne kawai ba za a ce ga kudin nan a baka saboda ya taimake ka an kai injiniya ne a hada ka da aikin injiniya saboda ko ranar da wannan program ya kare ka riga ka koyi wani abu za ka bar wurin ma ka je ka nema aikin injiniya a wani wuri ka yi muna so har yanzu mu san yaya za a yi su wane ne za su wakilai national assembly wakilai state assemblies wakilai local government a sa su a cikin wannan abun in kana son mutanen garin ka su ji wannan abun kafin ranar ladi senator zai je da nashi eh, majalisar tarayya zai je da nashi house of assembly kafin ka sani sati daya kowa ya ji yanzu ma mu membobi ma muna tambaya ne menene portalin ya ake yi balle jama'an da suke gida muna shawarce gwamnati wannan program din yana da kyau amma fa in ba a san yadda za implementing nashi yadda zai kawo albarkun da ya kamata ya kawo ba za mu yi asara kudin nan zai tafi yanzu shekara ya kusa ya kare kuma ba a fara ba a wani hali ake ciki yanzu akan wannan shiri da gwamnati ta alkawalta wa 'yan ƙasa tambayar kenan da na yi wa mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin ayyuka na musamman hajja maryam uwais ga abin da ta ce abin da dai national assembly suka ce sun yadda a bayar 500 billion amma saboda duk waɗannan abubuwa da suke faruwa yanzu ana ta fashe-fashen inda za a samu mai an rage kuɗin sosai don haka ba za mu iya yin yadda muka yi niyya ba amma muna ragewa daidai gwargwado yadda za mu iya mu ga cewa dai gwamnati ta cika alkawarin da ta yi wa mutane za mu soma da kaman dubu ɗari uku a hankali a hankali sai mu cika tunda har shekara ɗaya ne muna fatan cewa dai yanzu kuɗin da muka samu za mu iya eh, ɗaukar mutane dubu ɗari uku. madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To amin kuma gaida Madina yanzu kun bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda nan kuma wasu 'yan kasuwa ne na gefe da ake zargi da kawo cunkoso da haɗari a kewayen babbar kasuwar birnin yamai wadda aka fi sani da grand marshe ko hagu bene don haka aka nemo su tashi suka shiga zanga-zanga da koke-koke sulaiman muni barma gare ka matakin korar 'yan kasuwar daga kewayen babbar kasuwar ya yamai gramarshe da gwamnan ya mai hamidu garba ya bayyana shirin ɗauka ta hanyar wata takardar da ya aike wa waɗannan 'yan kasuwa wacce a cikinta ya ba su wa'adi kafin ranar biyar ga watan satumba da ke tafe shine mafarin wannan zanga-zanga hukumomin na mai na zargin waɗannan 'yan kasuwa da haddasa cunkoso a kewayen kasuwanni wanda hakan ke zama dalilin yawaitar hatsarin ababen hawa a birnin na mai? sai dai 'yan kasuwar na cewa rashin wurin zuwa ne ke tilasta musu mamaye irin waɗannan wurare sunana abdulaziz mai garije gaskiya mun ji abin da ba mu tamani ba don mu don kasa ne kamar kowa ba mu tamani ana kore mu wani kasa inda ba namu ba mu zo Nijar da namu a kore mu kuma yau babu inda za mu mu ba mu tamani ana kore dan adam wanda yana ci da mutane wanda yana neman abu yana ci a kore su a zo a aza mota shin me yasa nan Nijar mu talaka haihuwa rashin daraja ga gwamnati talaka bai da zama kara shi kuma ake amfani na nemi jin ta bakin gwamnan ne mai amma wayarsa na kashe haka hukumar babbar kasuwa Sokojan ma da na ziyarta ban samu ganin shugabanninta ba To amma shugaban 'yan kasuwa Alhashi Sani Shekarau ya kira ga hukumomin Yamai su sassauta domin warware wannan matsala cikin ruwan sanyi. Tun farko ma kan haka ta faru. Akwai shugabannin 'yan kasuwa waɗanda ke lita da 'yan kasuwa sai a kire su a yi shawara da su. Ina kira ga gwamnar Rijiyar da Yamai. Ina kira da President Nabil ɗin Yamai. Mai je sannu sannu wanga ba za a ƙare shi da ruwan sanyi ba tare da wani ya ɓaci ba. In akwai wuri ɗan ƙasa ce aka yi ya ja baya. Ko a yi mana model a ce to ku irin wannan gina mu taru mu yi gaba daya duk a gyara garin ko baya ga kasuwanni shirin na hukumomin birnin yamai ya shafi kewayen makarantu da asibitoci da wuraren da aka yi amanna masu saide-saide sun mamaye su ba a kan ka'ida ba kamar yadda tuni aka fara cire allunan tallace-tallacen kamfanoni wato fano publicitaire a wani kamfan da gwamnan yamai ya ce na shirye-shiryen taron shugabannin kungiyar tarayyar afirka ne da za a yi a shekarar 2019 a nan yamai Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sulaiman yanzu kan bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun da muka faro a makon da ya shige na malama Firdausi matar marigayi Ado Shehu. Kanin wani ɗan majalisar jihar Bauchi mai suna Yakubu Shehu Wowo wanda a baya rasuwar mijin nata aka kwace mata 'ya'ya ciki har da wata mai shan nono. Daga bisani sai aka zo da labarin cewar ɗaya daga cikinsu ta rasu wato babbar mai shekaru huɗu da haihuwa. Yau za mu taso kan tambayar da Abdulhab yake mata kan ko shi dan majalisa Yakubu ne yake rike da 'ya'yan nata tun daga lokacin da aka kwace su. To da ya ɗauki wannan aka ɗau wannan a hannunsa ne suke duk wannan tsawon lokaci? Eh suna hannunsa ne. Hmm, kamar sun kai wata nawa shekara nawa adadin da ya zama su. Yanzu a hannunsa sun kai shekara ɗaya da wajen wata bakwai a gurinsa kenan. Hmm, hmm. to ce shi yaron mai gidanki shi ne kirawo ke ke gaya miki mm. a rasuwan wannan yataki kaman a ranar ne aka sai da miki ko kuma dai sanda bayan da ya dan samu wasu kwanaki eh ce mun yayi yau an kira shi a waya ɗazu wani ya shigo yake gaya mishi cewa allah ya mana na rasuwa ce mm-hmm. nanki. shi ma wallahi yana ce bata da lafiya ne wai wallahi shi ma bai sani ba kawai an zo ne an gaya mishi cewa allah ya mata rasuwa to daga nan ne yan uwana suka je gidan don su tabbatar da cewa ta rasu ne suka same su wai sun dawo daga makabarta daga nan yan uwana suka buƙaci ganin ita ƙaramar yarinyar wanda ta saura su masu gidan sun ce an fita da ita ƙaramar kenan akan washi gari da su dawo da su ganta saboda su ba 'yan gari ba ne za su wuce washi gari yar ma'aifiyata ta dawo gidan don ta ga ita karamar kenan ta dawo sai aka ce mata tana gidan ita mara miji nan kenan ita ma ta je gidan duk dai bata samu wani kyakkyawan labari akan ita karamar da ake cewa tana nan din ba babu wanda ya ganta babu wanda ya san ita ma wani hali take ciki to bayan da kuka ji rasuwanta mm. ah, me kuka akwai wasu matakai da kuka ɗauka ko kuma dai kawai kun haƙura shi kenan yarinya ta rasu allah jikanta e eh, bayan da muka ji rasuwan nana shine kenan muka ɗauki matakin hukuma su shiga cikin maganan don su tabbatar mana da mutuwantan ne ko kuma ta yi ciwo ne ko wani abu ne ya same ta makamancin haka tunda mu ba mu san wani abun da ya same ta ba mu dai mutuwa kawai muka ji an ce ta kwanta wai ta kwanta bacci shi gari sun tashi sun same ta a gawa to me hukuma suka yi akai to hukuma dai yanzu sun yanke hukuncin akan za a je a ga kabari na yarinya hmm. mun je ganin kabari da ni da hukuma da shi wato yakubu won kenan to mun je amma actual ba mu ga kabarin ba don shi ma ya ce ba zai iya gane ita kabarin na na aisha ba kuma mun kira masu gadin makabarta a jikin suna na mutuwan yarinya mun samu sunan kanwanta ne aka rubuta akan takardan ba sunan ita yar ba da ta rasu har sai suke bukatan ya gyara sunan saboda ba kanwan ba ne ta rasu yar ne amma dai ba a gane kabarin ba sai dai ya da ya kawo ko su masu aikin magabatan da su iya gane kabarin to a lokacin da yake aka yi wannan rasuwa dole ne ya zanto dai za a yi mata sallah kuma kyautuwa ma a ce an faɗa ma mutanen gidanku ko a zo a yi sallar janazan tare duk ba wannan ba ne gaskiya mu babu wani a cikin yan uwana da ya samu sallan gawan ita yarinya hmm. hasali ma ni ban ga gawar yarinya ba ban ganta ba kawai ni tun daga ran da ya ɗauke ta sai ran da kotu ta umarce shi da ya kawo su a gansu bayan nan ni ban sake ganin su ba har randa ya zo aka sanar min da rasuwan ita na na aisha da aka ba da wannan umarni na ajiye ku duba eh, gawar ko kuma kabarinta a nan ana nufin za a tono ne a tabbatar da ita ce ko kuma dai menene aka umarni ci su eh, 'yan sanda kenan da kuka tafi da su wajen eh an umarci 'yan sanda ne da su je su tabbatar da kabarinta da kuma sunanta na lis na makabarta da ake sawa to shine mun je an samu lis din makabarta an samu sunan kanwarta ne a jikin lis din makabarta kenan to kabarin ne dai har yanzu ba a gane kabarin ina ne kabarin nata kenan a yanzu wani rahoto kenan aka koma yanayin ofishin 'yan sanda aka gaya musu kan wannan ziyara da kuka je makabarta eh to mun koma ofishin 'yan sanda da photostat na sunaye na list na makabarta sannan su sun ba da sun ba mu kwanaki kamar watan da za mu shiga da kwana biyar kafin sun gama binciken da za su yi akan maganan kabarin watan august eh kafin sun gama binciken da watan august kenan hmm. hukuma haka suka ba umarni mhm. to yanzu a watan da yake kama wannan kenan biyar ga wata za mu koma mu ji yadda su suka gani sun ga kabarin ko ba a gani ba don an umarce shi da ya zo da limamin da ya yi sallan gawa sannan da waɗanda suka halicci sallan gawa to mu wannan tseren da muka koma da labari wato inda ake aka tsaya kenan a ji a duba kabari sannan a kawo wa'anda yake ko suka yi limancin wannan sallar gawa da ma wasu ko shaidu wanda su gani a kai eh. to yanzu zan so in ji kuma daga bakin mahaifiyarki to a hajiya ko za ki gabatar mana da kanki salamu alaikum suna na salamatu umar ni ce mahaifiyar firdausi matan ado shehu marigayi wanda ya rasu a nan garin bauchi kanin yakubu dan majalisa me kika sani a dangane da wannan yanayi da yarki ta shiga gaskiya ta shiga mun shiga dan ce tukan mu tashin hankali tunda ni tunda nake taba ganin irin wannan yanayi ba muna zaune sai ga yassa ta ce yakubu wani ya turo ta ta ɗauki yarinya ta ɗauki yarinya to sai na ce ban san hujjansu na ɗaukan yarinya ba mai bi wani magana suka ji kuma ba su zo sun same mu sun zauna da mu ba akan cewa me dalilin da ya sa da ɗauki yarinya tunda in da ɗauki yarinya dole a ce akwai hujjoji mm. a'a ya la'alla mu din nan akwai karancin tarbiyya ko karancin addini ko kuma hauka ko wani abu dai wanda ya shafi haka to duka mu bamu san me dalilin su na daukan yarinya ba da suka dauki yarinya sai na ce to aje shi tunda su sun nuna ba su da wani babba a tare da su balle su turo ya zo ya same mu a zauna sai na ce to aje shari'a kamishin maybe da su bi da su ba da hankali a gurin su faɗi dalilin su na daukan yarinya tunda gurin guri ne na sulhu to da aka je sai aka yi tamfarin karan aka kori karan ba a shaurare ta ba to da mutane suka yi ta haɗa mu da Allah sai na ce to a kyale su na tashi da kaina na je har gidan Yakubu akan ba shi hakuri game da abubuwan da suka faru ya zazzage ni ya sa hannu ya kwace yarinya mai shan nono a hannuna to daga nan ne sai uwan ta ce to tun da abu ya zama haka ita ba za ta yadda ba za ta kai kotu to ta kai kotu Allah da ikonsa alkalin ya iya bakin kokarin sa kuma ya yanke hukunci akan a dawo mana da yara hmm. amma abu bai yiwu ba sai ya nuna mana cewa shi akwai mulki a hannunsa yana kuma da yanda dai sai je jingina kara to daga nan ne har yau sake ta da karan ba wanda mu bamu sani ba kawai haka kurun muna zaune kawai sai muka ji wai yarinya ta rasu ba ciwo ba komi mu san a'a me yake faruwa ba tunda ya hana a shiga gidansa wanda randa na shiga gidansa har yana ce da uwar yaran ne ta shiga gidansa da ya mata wulakancin da har ta mutu ba za ta manta ba Masu sauraro za mu yi kokarin jin ta bakin 'yan uwan marigayi Ado Shehu game da wannan batun a cikin shirinmu na gaba. A huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kan galadan Ibrahim Ayawa da labarai amma fa a takaice. To a takaice Ibrahim magoya bayan shugaban kasar Gabon Ali Bongo da babban abokin adawarsa Jim Ping Kowanne suna ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a kasar haka kuma suna cewa an tafka magudi a zaben na shugaban kasa yayin da Ping dan shekaru 73 da haihuwa ke cewa shine ya nasara a zagayen farko na zaben sai kuma a wuri daya mai magana da yawan shugaba Ali Bongo ke cewa shugaba Bongo ya dumfari samun nasara zagaye na biyu. kwamandan 'yan tawayen frak na colombia ya ba da umarnin dakatar da buɗe wuta na ƙarshe a daren jiya lahadi a matsayin yarjejeniya ta dindindin da ƙungiyar ta cimma da gwamnatin ƙasar an jiyo shugaban ƙungiyar 'yan tawayen na cewa daga yanzu iyaye ba za su binne 'ya'yansu maza da mata ba waɗanda aka kashe wurin yaƙi shugaban 'yan tawayen da ake kira timos shanko ya ce daga yanzu duk wata adawa da rashin jituwa za ta zame tarihi a jiya lahadi ne shugaban jamus angela merkel ta ce ba za ta yiwu ba a ce wasu kasashen da ke cikin kungiyar tarayyar turai suna kullewa 'yan gudun hijira kofa domin kawai suna musulmai ta ce tilas ne kowa ya taka rawarsa da ya dace a ce ya taka shugaban tana magana ne salin da take wa gidan talabijin na ard jawabi shugaba makil ta ci gaba da cewa abin da take ganin bai dace ba shine wasu na cewa kusan dukkanmu ne ba mu son musulmi a kasarmu ko da ko akwai bukatar ba da aikin jin kai ko kuma a'a don haka ta ce za ta ci gaba da wannan magana shugabannin kasar ta jamus suka ce suna sa ran su baiwa 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu uku damar shiga cikin kasarsu a cikin shekarar nan ta 2016 'yan tawayen kasar syria da ke da goyon bayan turkiya sun samu damar kwace ƙauyuka hudu da kuma garin guda da ke ƙarƙashin sojojin kudawa da ke arewacin syria To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin laren Ibrahim yawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Siri da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Azubayar Basuda ne ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.